bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta wannan makon za ta yi magana ne akan natsuwa da kwanciyar hankali a kwanaki goman ƙarshe na watan ramadan godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafinsa mai girma yake cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ma'ana su ne waɗanda suka yi imani wato zukatansu suka samu cikakkiyar natsuwa sakamakon zikirin Allah subhanahu wa ta'ala dama can da zikirin Allah ne ake samun cikakken natsuwa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa ta duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lallai natsuwa da kwanciyar hankali haske ne da kuma samun yaƙini da jin daɗi a cikin zuciya allah maɗaukakin sarki yana sanya su ne a cikin zukatan bayan ba ya yarda da damuwa ta ji musu nauyi ba kuma ya yarda da fitintunu su girgiza su ko bala'i su yi musu raunata su hasali ma masu waɗannan zukatan imani da ƙarfi da tabbata akan gaskiya suke ƙara yi Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa illa tan suruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya isnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya ulya والله عزيز حكيم ma'ana in ma ba ku taimaka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to ku sani tabbas allah ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka su biyu lokacin da suke cikin kogo da yake faɗa wa abokinsa cewa kada ka damu lallai allah yana tare da mu sai allah ya saukar masa da natsuwa ya kuma karfafe shi da rundunar da ba ku iya ganinta ya kuma sanya kalmar kafirai ta zamo a ƙasa lallai kalmar allah ita ce a sama tabbas allah mai cikakken mabuwayi ne mai kuma cikakkiyar hikima alkur'ani mai girma ya yi matuƙar muhimmanta nutsuwa da kwanciyar hankali inda waɗannan ma'anoni suka zo a cikin siyaƙin magana a kan lokutan tsanani da kuma tsoro da zukata suke tsuntunan kawunansu a cikin razani da tsoro a irin waɗannan lokuta ne kuma allah maɗaukakin sarki yake saukar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatan masu jin tsoronsa suna yi musu albishi da cewa Allah yana tare da su taimakonsa da ƙarfafawansa ma suna tare da su Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana game da ranar badar yake cewa walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم أن ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم معناه Allah mai girma da ɗaukaka ya tunatar da muminai ni'imar nasarar da ya ba su a yakin badar lokacin da suka yi haƙuri sai ya tabbatar masu da cewa lallai shi ne ya taimake su a wajen yakin lokacin da suke da karancin adadi da kuma karancin makamai ya kuma neme su da su yi masa biyayya da da'a domin su gode masa akan wannan ni'ima nasara ta kasance ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa muminai shin taimakon da taimakon da ubangijinku ya yi muku na sauko muku da mala'iku dubu uku daga gare shi domin su karfafe ku bai isa ya kwantar muku da hankali ya kuma sanya ku sami nutsuwa ba e lalle wannan ƙari ya isa ya sanya zukatanku su nutsu idan kuka yi haƙuri a wannan yaƙi ko kuka kuma yi riko da tsoron allah subhanahu wa ta'ala idan maƙiyanku suka zo maku nan take ubangijinku zai ƙara muku mala'iku da wani adadi ya kai har dubu biyar zai saukar da su daga wurinsa domin su ƙarfafe ku allah mai girma bai sanya wannan ƙari na mala'iku ba face su zamo albishir ne na samun nasara saboda zukatanku su samu nutsuwa amma fa babu wata nasara sai wadda ta zo daga allah maɗaukakin sarki wanda shine yake sanya komai a inda ya dace da shi shine kuma mai tsara bautar bayansa muminai. game da yakin hunain kuma allah maɗaukakin sarki yana cewa walaqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب kafaru wa وذلك جزاء kafirin معناه ya kuma mine lalle Allah ya taimake ku akan makiyanku a wurare masu yawa saboda ƙarfin imaninku lokacin da yawan ku ya ruɗe ku a yakin hunain sai Allah ya bar ku da kawunanku a farko sai yawan naku ya gaza tsina tsinana maku komai makiyanku suka yi galaba a kanku saboda tsananin tsoro da razanar da kuka yi da kuke ciki ne a duniya duniya ma taimaka kunci kuka rasa hanyar da za ku bi ku tsira daga wannan yakin ko samun tsira da daraja a da wato a garga mafi yawan ku sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da nutsuwa a cikin wannan yaƙi a ranar hunainin dai lokacin da sahabbai Allah ya ƙara yarda da su suka ga cewa wannan akwai ƙwara wato a cikin sulhun da ya gabata a yi wannan kuma abin ya musu zafi sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar musu da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatansu ya sanya ya zukatan nasu yasa suka yi samu nutsuwa suka ƙara samun ƙarfi da tabbata ita kalmar nutsuwa sai da ta maimaita har sau uku a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki saboda ya bayyana keɓancewa wannan rana da Allah maɗaukakin sarki ya musu da nasara kaga dai Allah maɗaukakin sarki yana cewa هو na أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما معناه shine Allah wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan muminai domin su ƙara samun tabbaci da yaƙini akan tabbaci da yaƙinin da suke da shi kuma Allah shi kaɗai ne yake da rundunar sammai da ƙasa shi yake tsara al'amura kamar yadda yake so lallai ilimin Allah ya mamaye komai shine kuma mai cikakkiyar hikima wajen zartar da dukkan sha'ani haka ma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ma'ana lallai tabbas Allah ya yarda da mumine a lokacin da suka yi maka mubaya'a da zaɓin kansu a ƙarƙashin bishiya ya kuma san abin da yake cikin zukatansu na yin abu saboda Allah da cika alkawari ga saƙon da ka zo da shi sai saukar musu da nutsuwa saboda kuma gaskiyarsu wajen mubaya'a da cika alkawarin sulhun sulhun ne Allah ya gaggawan ɗaukaka darajarsu haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأحق بها وأحلها وكان الله بكل شيء عليما ma'ana lokacin da waɗanda suka kafirce suka sanya taurin kai irin na zamanin jahiliya a cikin zukatansu sai Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai da wata nutsuwa ya kuma lizumta musu kalmar da za ta katange su ga barin shiga shirka da azaba dama kalmar tasu ce su ne suka fi cancanta da ita lallai ilimin Allah ya game komai babu shakka cewa lallai an batan Allah mai girma da buwaya da hararo da girmansa da jin cewa yana tare da mu su ne manyan dalilan samun nutsuwa da kwanciyar hankali da su ne zukata suke yin haske su sami hutu su kuma rayu Allah maɗaukakin sarki yana cewa alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub mana waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala zukatansu suka kuma samu cikakkiyar nutsuwa sakamakon zikirin da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala dama da zikiri ne ake samun nutsuwa annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin wanda yake ambatan Allah ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa kamar rayayye ne da matacce haka ma annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa mutane ba su taɓa taruwa a cikin ɗaya daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna nazari tsakaninsu ba face an saukar musu da nutsuwa rahama kuma ta lullube su mala'iku kuma su yi haba-haba da su Allah kuma ya ambace su ga waɗanda suke a wurinsa lallai Allah ya umarce mu da yin nutsuwa da kwantar da hankali a cikin dukkan ibadun da muke yi domin a duk sanda mu nutsuwa ta sauka a cikin zuciya sai gaɓoɓi su sami hutu sai tsoron allah ya ma ya sauka annabi musallallahu alaihi wasallama yana cewa idan kun ji an tayar da ikama ku tashi ku tafi wurin sallah cikin nutsuwa wato ku sallace ta abinda kuka samu ku sallace shi abinda kuma ya wuce muku ku cika haka ma sallallahu alaihi wasallama ya ce ya komo mutane ina horonku da yin riko da nutsuwa ku sani cewa lallai biyayya ba gaggawa ba da gaggawa ake yin ta ba annabin musallallahu alaihi wasallama ya ga an wuce da wata janaza cikin gaggawa sai ya ce ya kamata ku kasance cikin nutsuwa godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya lallai duk wanda ya ɗanɗani zaƙin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali a cikin watan ramadan a lokacin da ya kyautata dangantakarsa da allah mai girma da buwaya ya kuma kusance shi da nau'o'i iri-iri na ibada da ayyuka na gari to kula lallai ya kamata ya ƙara zage dantse a goman ƙarshe na watan ramadan ya ribaci falala da albarkar da suke ciki ya sami cikakken hutu da jin daɗi da wato jin daɗin zuciyarsa ganin cewa annabi musallallahu alaihi wasallama yana ƙara himma da ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki goma ne sai da aisha allah ya ƙara yarda da ita ta ce idan aka shiga kwanaki goman ƙarshe manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan ƙara ɗamara ya kuma tashi iyalansa haka ma tana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yakan ƙara ƙoƙari a kwanaki goman ƙarshe na watan ramadan wanda bai yi a waninsu. su lallai muna ƙara tabbatar da cewa taimako da jin ƙai da wadata talakawa da miskinai suna cikin ainihin ibada sawa'un ta hanyar fitar da zakka ne ko kuma ta hanyar fitar da ƙara yawaita sadaka ko kuma ta hanyar fitar da zakkan kono da yalwata mabukata ta yadda soyayya da ƙauna za su mamaye rayuwar al'umma al'umma kuma za ta zamo ta zamo kamar jiki ɗaya kamar yadda annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa misalin muminai wajen soyayyar junansu da jin kan junansu da tausayin junansu kamar jiki ne guda ɗaya wadda idan wata gaba ta cutu sai kaga duk sauran jikin ya kamu da rashin barci da kuma samun raɗaɗin ciwo haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya yi wa musulmi wani baƙin ciki daga cikin baƙin cikin duniya allah zai yi masa baƙin ciki daga cikin bakin cikin ranar alkiyama duk wanda ya sauƙaƙa wa talaka yake ba wanda yake cikin matsananciyar bukata allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira wanda ya sutauta musulmi allah zai sutauta shi a duniya da lahira lallai allah ya zai taimaki bawansa matukar bawansa yana taimakon dan uwansa ya allah ubangiji muna ƙara ba ta roƙonka ka sanya mu cikin bayanka da ka 'yanta su barin wuta ka kuma yi musu rahama ka kiyaye mana ƙasarmu da ƙasashenmu baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya ka ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh